gwamnatin jihar Lagos a tarayyar najeriya ta kara ba da adadin sabbin wasu mutane guda hudu da suka kamo da cutar coronavirus ko kuma covid-19 a wata sanarwa da ya fitar kwamishinan lafiya a jihar Lagos Profesa akin abayomi ya ce kimanin mutane goma sha tara ne a horar da gwajin wannan cuta a kansu inda aka gano guda hudu suna dauke da cutar kuma yanzu haka an keɓe su a asibitin musamman na hana yaduwar cututtuka masu yaduwa da ke yaba a birnin Lagos. ya ce daga cikin mutane hudu da yanzu aka tabbatar suna dauke da wannan cuta akwai wata mata da ta haɗu da matan nan da ta zo daga kasar Birtaniya 'yan kwanaki wanda ita ma aka gano tana dauke da cutar sai kuma wata mata wanda ta fito da kasar Faransa a ranar 14 ga wannan wata da ta Najeriya ta jirgin ƙasar Turkiya na ukun kuwa wani dan Najeriya ne namiji wanda bai fita zuwa wata kasa ta waje ba amma kuma ya kamu da wannan cuta sai kuma wani namijin na hudu dan Najeriya Najeriya wanda shi ma ya dawo Najeriya a ranar 13 ga wannan wata na Maris daga birnin Frankfurt inda ya shigo Najeriya ta jirgin sama kasar Jamus Lufthansa sai dai bayan wannan gwaji da aka yi wa wayannan mutane har yanzu ana ci gaba da yin gwaji akan wasu mutane daban-daban inda kwamishina Abayomi ya tabbatar da cewa akwai mutane kimanin dubu ɗaya da ɗari uku da yanzu haka ake neman bayanai a kansu wayanda kuma ake kyautata zaton cewa suna da mu'amala da wayannan da suka kamu da cutar cutar ta coronavirus wanda yanzu yawan su ya kai mutane goma sha biyu kenan a najeriya bayan wannan ma yanzu haka gwamnatin ta jihar lagos da sauran hukumin lafiya na shawartar fasinjojin da suka shiga irin waɗannan jirage da waɗanda aka samu da wannan cuta da su keɓance kansu ko kuma su kai kansu ga hukumar lafiya domin hana bazuwar wannan cuta ta coronavirus da ke ci gaba da bazuwa a sassa daban-daban na ƙasashen duniya tuni da gwamnatoci na jihohi a najeriya suka fara ɗaukan matakai da za su taimaka wajen hana yaduwar wannan cuta ce kuwa har da haramta duk wasu taruka na ibada da ya haura mutane hamsin a kuma a nan jihar Legas an ba da hutu ga ɗaliban makaranta na gwamnati da masu zaman kansu wanda zai fara aiki a ranar litinin wasu jihohi a tarayyar Najeriya ma sun ɗauki irin wannan mataki ga dai ra'ayin wasu 'yan Najeriya game da wannan cuta ta coronavirus. don haka wannan ba karamin bala'i ba ne wannan kuma ba karamin masifa ba ce sai dai kawai mu koma ga Allah kuma mu roƙi Allah Allah ya kare kuma Allah ya kiyaye wannan babban bala'i ne wanda muke roƙon Allah ya kiyaye shi don haka ya kamata kowa shiga hankalinsa kuma kowa ya shiga taitayinsa don haka kuma duk wanda zai shigo wannan ƙasa ya kamata a ce tun kafin ya shigo ƙasar ma a san wane ne shi in ya shigo kuma tun a iya faɗa a tsaya a masa binciken kwakwaf jihar lagos ɗin ya kamata a yi taka tsantsan mu koma ga allah mu musulmi ne krista ne wanda ma ba musulmi ba ne ya kamata mu koma ga allah domin wannan abu ba karamin abu ba ne duk duniya ya shafi to muna fata kai kai shigo muna kasar mu ta Najeriya mu ci gaba da addu'a mu musulmi da Kirista har wanda ba masu ba yanzu haka ma dai hukumomin lafiya a jihar Ikiti da ke yammacin Najeriya na ci gaba da lura da wani direba da ya mu'amala da wani dan kasar Amurka da ya rasa ransa a Najeriya kuma aka gano wannan direba na dauke da cutar coronavirus ko da yake hukumomin basu fito sun yi karin haske game da musabbabin mutuwar wannan ba Amurke ba amma kuma bisa ga dukkan alamu biri ya yi kama da mutum babin ya jibrin murai amurka daga najeriya